Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, wari Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda mazauna yankin Mambila a ƙaramin hukumar Sardauna ta jihar Taraba suka bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma su ma sun yi magana a wajen wannan taron. To za mu ci gaba da gabatar muku da zantawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya yi kwanaki da wasu mazauna yankin na Mambila. Sunana Rilwan Baba Aminu. ya waɗanne matakai ne za ka ba da shawara a takaice yadda za a samu zaman lafiya eh gaskiya ni kuma ka yi magana kuma to shawara na kan wannan abin cewa yanzu a yi sulhu ne a zanna a yi sulhu manyan taɓen mu kenan don mu matasa ne bai kamata mu tashi mu ga abin da suke yi nan don za mu tashi da rayuwa approach kuma bai da kyau to shi ne ni shawaran da zan ba su kenan don allah fa su zanna su yi sulhu tsakaninsu sannan kuma ba wai don a ce wai ba wai yau wace wai a ah, mambila yana ma fulani job mambila yana zuwan gonan fulani ya ma fulani job ba wani yau bane yanzu yau ba ka da kuɗi ba za ka job ba ko ta wani hanya ba ai ko kashi ne za ka yi ko ba ka ba don ka samu kuɗi ka ce da ganka da iyalinka ko ba ka ba to amma na ce wai mambila sun dawo boyin yan gida yan gidan fulani to in za ka lura yanzu example cikin sarzaunan nan cikin gembu don ni dan gembu ne babu na afifin gembu ne to sannan kuma cikin gembun da kake gani inda aka lura yan business din nan duka fulani ne yanzu akwai yan mambilan da yake akwai yan mambilan da suke da filin station guda hudu ko biyu ne babu amma ga friend of naira ga manda holding ga wannan eh, ga Omatara Tara da kuma Alhaji Umaru to a cikin su hudun nan mambila ɗaya ne da kuma Alhaji Iya mambila ɗaya ne kawai yake da police station to yanzu in ta da fada ana ana kone kone kam bara bara musu bata aiki ba za a yi za jika musu aiki ai ba kyau kuma ni sunana Ismaila Dairo asali dan aifefen dan jikin garin kakara ne a Sardana local government kuma a mazaɓan guruji constituency a nake uh, uh, Mi za ka ce kan wannan rikice-rikice me ke haddasa wannan fitina ce da muke jin labari daga nan tsaunin mambila well rikice-rikicen nan kowa ya sani abin da ya fara wannan problem din nan gaba daya kan maganan noma ne da kiwo tun da aka fara da ba mutane da yawa yanzu an samu mutane sun yawa ya zamanto ba inda za a yi kiwo ba wurin noma sannan ɗan wuraren da ya rage mutane da yawa yanzu ana amfani da wuraren kowa ya zo daga waje ya saya ko da wanda yake cikin ya saya yana da shanu ba shanu ana neman yadda za a yi a creating inda za a yi noma da ana yin sa shine ake ce wurin wannan rikicin ma bai shafi addini ba kenan ba maganan addini ko kaɗan 90% of muslims a ƙasar nan musulmai ne so ina magana abin sannan akwai bururi fulani wanda su suke yau suna yankin suna zuwa masallaci akwai christians akwai wanda suka yi makka su ma nan a tambiya suna zuwa sun ce eh, abin wannan wurin makka su sun ina maganan addini nan gabno ya tambayi dottabin kasar nan ya kira su a jalingo ni ina wurin lokacin da aka kira wasu privilege in attending meeting nan ya ce na ji an ce za ku yi fada ku yi haƙuri kowa ya fada me da me ne damuwansu kowa ya magana ya ce to zan yi kwamiti ku je ku ba da submission na damuwanku duka abin da yake ku. idan kun faɗa ku kawo gwamnan za su zauna su dubi me da me da me za a iya yi a tunde an yadda an tafi ko one week bai ba faɗa ya je tashi ya sake kiran su ya ce ba ku mutanen sardauna me yasa za ku yi min haka ba ku cika alkawarin da kuka faɗa ba kun ce min kun ɗauki alkawari ba za ku yi faɗa ba kun je kuma kun yi faɗa yanzu yana da kyau saboda haka yanzu an yi lozin rayuka an yi lozin dukiya da sauran bari in yi kwamiti kowa ya je faɗi abin da ya sani saboda san matakin da zan ɗauka gefe ɗaya sun je gefe ɗaya sun ji zuwa gefe daya sun je gefe daya suka ki zuwa so what what do you expect yanzu a matsayinka na dan wannan yanki a takaice wace shawara za ka bayar yadda wannan abu zai zama tarihi a daina jin rikice-rikice nan number one particularly mutanen mun da suke abuja that is my that wannan ra'ayi na abinda na sani su rage instigating ko maganganu akan relying na info akan zuga akan abubuwan da ake faɗa mu daina wannan na biyu da son dukiya fiye da yadda ake tsammani na uku kuma duk dabaran da za a yi a duniyan nan proposal din da government za ta yi a ba ta dama a ga extent of duk wani proposal din da za a yi an nemi mutane duk wani abin da mun kaso kace an sokane ni an kashe mai mutane dubu an kashe shanu dubu ashirin an yi kwamiti ka zo ka ba da evidence ka zo ka tabbatar da maganar nan government ta duba if it is true sannan ka ga me za a iya yi a kai kar kai ba za ka zo ba mu daina ɗagan kai in za a samu duk a zauna a taro a tebur ɗaya yadda nake magana mu faɗi gaskiya za ka yi zai maka zafi zai dame ka ba in kana da wani wanda za ka iya kace abinda nake faɗan nan ba daidai ba ne sai ka kawo hujjanka ba wai za ka zauna Abuja ka kuje kuna mitin kuna ta maganganu a wurin wato a takaice Ismaila Dairu nan da ya kai nan kakara ne garin ku shin kana iya yawo ko ina wannan tsaunin ba tare da kana jin shakkar komai ba ba inda bana zuwa kakan ne na karfe ba inda ba na shiga abinda Yusuf Yusuf ka gaya mana daban abinda muka je muka samu daban ba wai babu damuwa ba ba wai ba kisan ba but level na propaganda level na irin maganan yadda ake tafiya it's not done like that ba in haka yawa gaskiya gaskiya ɗaya ne dole mu zama ha ah, mun ce Allah yake ba da mulki Allah ya bawa wani mulki yau Darius ya zama ka ce kai ba za ka bi shi ba kai ba ka son shi to ya kake so Allah ya yi to okay mu ce na na, na, na kasan Mambila Eh, eh, saudin kaduna fa mambila ne suka je wurin benue fa takun fa wukarin fa, numan fa sannan ka je ikiti ka je ondo ka je oshun ka je lagos wannan ma mambila ne suka je sannan tun da ake ka taba ji an kama wani mambila ya je yana kidnapping ko ya je nan masil ɗin next local government ya je yana ya je tare da fada saboda noma ko saboda kiwo duk rikicin da akan dutsen nan ne sauran fa kamar yadda na same ka ɗazu na gaya maka the first thing ce you VOA I'm disappointed with most of you ka samu ba fulatani ka interview na shi. Yusuf A Yusuf Jika Hassan Jika da sauran waɗansu mutane kun taba samun mambila kun tambi ra'ayin shi ga abin da yake faruwa kun taba yi shine journalism da kai da ni da kai ba fulatani da ni mambila sai in mu duka muna son zaman lafiya duk yadda nake son zaman lafiya in kai baka so kana da grudges to ba za mu samu zaman lafiya ba an yi faɗan kaduna na ɗaya na biyu na uku na kaduna yau kaɗan zaman lafiya in ka je eh, abin eh, nasarawa in ka je gombe in ka je jos an yi faɗa amma ana zama dole mu manta da abin da ya wuce in mun ce ba za mu manta da abin da ya wuce ba za mu ci gaba da shi yanzu faɗa ya tashi an yi wa me ya tayar da harbe-harbe a tunga da yelwa da mai samari me ya tayar da wannan kuma ana faɗa an yi wa me tayar da harbe-harbe an a abin nan kaga duk waɗannan abubuwan nan disa ce dole ne mu zauna mu za mu tunani a kai Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni bai maka wanda ba kyau don Allah ka sanar abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen hausa nasiru alhikaya Jummai ali ke cewa a tuna sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. sai ku ce an tashi kallau yau lafiya